da kafi ko a sunan ya ta a sunan yana da karfi wato abin sallah ta fi kafi biyar akwai sallah wadda ta rilla wadda ta farli aini su ne biyar الظاهر اللي أتى النبي قال لا صلى أول أقول هذا ما صلى كفاية رد يقول يا يا يا بدر ما نسمعك صلى صلى الجنازة لا أنا أقول كلمة yadda yake an aga da mutum da cikin wani da ke sami asara da kai abin nan bayan sana akwai rabiba rabiba wadda yake da kasar jin haka amma ta ta yi su sauran masu lori sannan bayan sana sauran masu lori kun gane kamar rasa abi bayan magariba ko rasa abi na rasa ta da su gudu wadda mutum su mai gudu da sai kana da su ba. da sai ba da sai sallah da ɗan abin nan roƙon ruwa da لا ينفع المامون وان كان مسلما فقد لم يكلف الا يكلف وانا ارى ما اعطي عدل اما ياتي بها دائما ولا تكلف برحمه بل يجوز انت يا لما تعجب لا ما تعرف ليه وليس إذا أريد من الدنيا فصل أسرة المعصرة علم الصلوات أربع ثم الذين تقلبي أو تقلبي في الكوبية آمين رد عنك الجن إذا كذلك نتركه إلى الأولى وهي عقبها وتوجد في قلبي نهر كورسين مثل مثل ما توعدنا سنة من القرسين don haka wasu masabobi suna ganin wajibai ne rajiyar akatin wahida ita a guda ce kun gane yau da kuma wata kawai ikhtiyari ne farazi ne salatu isha'i wata mutarinta wata yana shiga da kare wata da isha'i al'asura ta kauce